أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gode wa Allah مدوكين sarki. wanda ya halicce mu ya yi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa su zama karɓaɓɓu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi arba'unan nawawi yau in Allah yadda za mu tashi ne a hadisi na goma sha bakwai karatunmu na baya mun karanta hadisi wanda a ciki muka samu bayani akan yadda zuciyar ɗan adam take fusata a duk lokacin da wani abu ya faru idan mutum kuma ya fushi to sakamakon fushin so da yawa yakan zamanto asara ne kuma da dana sani shi yasa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ba mu magani wanda idan muka yi amfani da wannan magani da ya bamu to maganin zai zama mana wato kariya ne gabarin abin da zai zama mana asara ko ladama a cikin rayuwarmu shine duk lokacin da mutum ya yi fushi to ya yi ƙoƙari ya tilasta zuciyarsa wacce take mishi umarni da mummunan abu ya danne ta ya hana ta yin fushin ya haɗe fushin ta hanyar yin rangwame da kuma yafiya ga wanda ya ɓata mishi ran idan mutum ya yi haka to shi kenan ya yi maganin mummunan haɗarin da fushin zai iya wato jefa shi a ciki sannan hadisin ya nuna mana cewa wato fushi hakki ne da ya dace a ce mutum ya iya ƙoƙari ya tsara kanshi gabarin yin fushin sai dai idan fushin ya zamanto fushi ne akan haƙƙin Allah da ya ga za a taka to idan ya yi fushi a wannan wajen to bai zama ya yi abin da yake ba daidai ba to wannan kaɗan kenan daga cikin abin da muka karanta a wancan zama yau kuma za mu ci gaba a hadisi na goma sha bakwai wani yana cewa an abi ya'ala shaddad ibn ausin radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala inna Allah katabal ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabahatum fa ahsinuz zibhata wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal yurih dhabihatahu rawahu muslim hadisi yana cewa an abiya ala shaddad min aus radiyallahu anhu ar rasulillahi inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa asinu al-qitlata wa idza dhabhatum fa asinu adh-dhibhata وليهد أحدكم شفرته وليره ذبيحته رواه مسلم ما نون حديثي yana cewa ana bi ya ala an karbo hadisi daga baban ya'ala, ala shaddad ibn aus shine shaddad dan aus radiyallahu anhu Allah ya da shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha lallai Allah katabal ihsana Allah ya rubuta ko ya farlanta ko ya wajabta kyautatawa ala kulli shay'in akan dukkan komai fa idza qataltum in za ku yi kisa fa asinul qitalata ku kyautata kisa ku kyautata kashewa wa idza zabahatum in za ku yanka fa ahsinu zibhata ku kyautata yanka wal yuhidda ahadukum shafaratahu dayan ku ya wasa wukarsa a lokacin da zai yanka kenan wal yurih zabihatahu ya hutar da abin da zai yanka wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi ma'anansa kuma cewa an abi ya'ala an karbo hadisi daga baban ya'ala shaddad min ausin shine shaddad dan aus radiyallahu anhu Allah ya dade shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah irada muncin Allah tabbata a gare shi ya ce inna Allah lalle Allah katabal ihsan ya farlanta ya wajabta kyautatawa ala kulli shay'in akan dukkan komai komai yana son kyautatawa fa idza qataltum in za ku yi kisa wani ya aikata abin da ya cancanci a kashe shi fa ahsinul to ku kyautata kisa wai idza zabahatum idan za ku yi yanka na abubuwan da Allah ya halatta muku da ku yanka ku ci fa zibhata ku kyautata yankan wal yuhidda ahadukum shafaratahu dayanku ya wasa wukarsa wal yurih zabihatahu ya hutar da abin da zai yanka wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin littafinsa a nan idan muka koma muka ɗauki hadisin daki-daki domin fahimtar wasu abubuwa a cikin hadisin da farko muka ɗauki shi sahabin da ya rawaito mana hadisin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu ala Shaddad bin Ausin da farko sunan shi shine shaddad ibn aus sunan shi kenan amma alkunyan shi shine abu ya'ala ana ce mishi abu ya'ala wannan shine wato alkunyansa malamai sun yi saɓani kan kasancewan wannan babban sahabi shin badari ne ko ba badari ba an samu maganganu guda biyu wasu ka ce ai badari ne wasu suka ce a'a bai je yakin badar ba akwai hadisi da aka ruwaito ana cewa shi wannan shaddad bin aus ya je badar amma malamai kamar imam buhari ya ce wannan hadisin da ifin hadisi ne cewa shaddad bin aus baya daga cikin sahabbai waɗanda suka halarci yakin badar shi mutumin madina ne yana daga cikin al'ansa ɗan kabilan Khazraj ne wannan ya tabbata sai dai kasancewan shi badari ko ba badari ba to anan ne aka yi maganganu guda biyu magana ta farko tana cewa badari ne ta biyu tana cewa ba badari bane kamar yadda bayani ya gabata idan an ce badari ne shi to wannan ya zama yana cikin first class na sahabban manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam wanda babu kamar su a wurin daraja da falala duk sahabin da ya je yakin badar to ya fi duk wani sahabin kuma da bai je yakin badar ba haka sayyidina umar radiyallahu anhu ya kasabta su a lokacin da yake khalifanci a lokacin da ya rubuta wa sahabbai wato wato su da za a dinga ba su daga cikin kudin gwamnatin musulunci to sayyidina umar ya karkasa su ne dangane da su. wanda suka je yakin badar to su ne waɗanda suke masu daraja ta farko sai wanda suka je hudaybiya sai su biyo su haka haka yasa su martaba martaba martaba har zuwa kan waɗanda an haife su a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam amma ba su karɓi wani hadisi daga bakin manzala sallallahu alaihi wasallam ba har manzala sallallahu alaihi ya koma saboda kankantansu wasu manzala ya tabi ya koma ga Allah suna shan nono to haka sayyidina Umar ya karkasa su ya karkasa su matsayi matsayi amma wanda suke da daraja ta farko su ne sahabban da suka je yakin badar ba don komai ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisinsa cewa Allah ya tsinkayi waɗanda suka je yakin badar yake ce musu su aikata abin da suka ga dama daga yau har su koma ga Allah ba za su taɓa yin wani abin da zai hana su shiga aljanna ba wannan ya ba su matsayi wanda yake na farko daraja wacce take madaukakiya a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ya gabata ranar da aka je yakin Badar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya durkusa a gaban ubangijinsa yana ta addu'a yana roƙon Allah cewa Allah ka bani nasara wannan karo da zamu yi da kafirai wanda mun zo shi ne ba wai mun zo da shiri ba duk da cewa ba shirin mu shine shiri ba shirin ka shine shiri ya ubangiji ana roƙonka ya Allah ka bani nasara waɗannan mutane da na zo da su cikin cokali wanda abokanan gabansu sun ninnin su ninkin ba wajen yawa da ƙarfin shirin kayan yaƙi gashi na zo da su fagen fama Allah an ka bari aka kashe su da kai da abota ta maka kuma har abada ya Allah su ne ‘yan badar kenan hmm. to wannan abu da annabi ya dinga faɗa a kansu shine ba su babban daraja shi yasa duk wanda ya je yakin badar idan an zo za a yi wani magana a kan shi to ana faɗan cewa wane ya je badar domin kai da za ka shaurari zancen ka san daga bakin wane ne je. daga bakin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida ne a kansa cewa lalle ɗan aljanna ne to wannan shi wannan sahabi namu abu ya'ala shin ya je badar ko bai je ba to anan an yi maganganu guda biyu wasu sun ce ya je badar wasu ka ce a'a bai je ba amma ko ya je badar ko bai je badar ba malamai sun tabbatar cewa cewa shi shaddad bin aus min fudala sahabati wa ulama'iha yana daga cikin sahabbai waɗanda suke masu falala kuma yana daga cikin malaman sahabbai sannan yana ɗaya daga cikin zuhar na al'ansar mutane waɗanda suke zahidai wanda gudun duniyansu ya fito fili musamman idan za a faɗi mutanen madina sahabbai waɗanda suke mutanen madina idan za a faɗi zuhar to shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suke sahun gaba-gaba shaddad bin aus abu ya'ala ya yi fice da wasu ɗabi'u guda biyu wanda malamai suka rawaito mana cewa yana da wasu ɗabi'u guda biyu bayanun iza naqaqa idan zai magana ya iya magana Allah ya bashi harshe idan yana bayani zaka shaurari bayaninsa saboda Allah ya bashi harshe wajen magana sannan ka zama iza ghadaba shi mutum ne wanda ya shahara da haɗiye fushi ya shahara kowa ya san shi da wannan in yayi fushi ka fusa tashi sai ya haɗiye ba zai bayyana fushin ko kuma ya ce zai ɗau mataki a kanka saboda ka bata mishi rai ba to wannan yana daga cikin wasu ɗabi'unsa wanda ya shahara da su kuma an san shi da su aka ce daga cikin maganganunsa wanda suke nuna cewa lalle shi zahidi ne bai damu da duniya ba kuma ba ita ce a gabansa ba aka ce daga maganganunsa wata ran yana cewa inna duniya ardun hadirun ya akulu minha albarru wal fajir wa innal akhirata ajrun musta'jir ya'kum fiha malikun qadirun alkhairu kulluhu fil janna sharru kulluhu fil nar wannan magana Abu ya ne Shaddad bin Auf yake cewa duniya kaddara ce dafaffiya ta dahu an sauke ta haka yace ya ce duniya aba ce abinci ne dafaffe ya dahu har an sauke daga kan tukunya da aka da mutumin kirki da mutum banza kowa zai ci saboda in ma ba a ci ba ma zai rube lalace shi yasa ba a hana kowa abincin da ya riga ya dahu aka sauke ba a ruwan shi saboda in ma baka bayar ba ma zai rube shi da kansa ya lalace yace to duniya ke abinci ne dafaffe ya dahu an sauke don haka mutumin kirki zai ci mutumin banza zai ci Allah ba yi wa kowa ruwan duniya in kana da kirki Allah zai iya baka duniya in ka fi kowa shegantaka Allah zai iya baka me yasa saboda ba shi da amfani ba wani amfani a ciki shi yasa kowa zai samu shi yasa an ka lura da duniya sai ga wani matsiyacin ya ci ya ƙoshi ma mutumin kirkin bai samu ba ai akan samu haka ko sai ga mutum banza ga duniyan nan mayama yana cikinta mutumin kirki wanda sallah ba wuce shi shi kuma abin da zai ci ya gagare shi to wannan ba kaskanci ba ne ba komai ba ne kar ka ɗauke shi wani abu saboda mai ita duniya ba komai ba ce a wajen Allah shi yasa kowa zai iya samu shi ne shaddad bin aus yake gaya mana saboda kar ka ɗauki duniya wani kayan gabas ko kuma ka ga wani ya samu ka ga cewa kamar wata fifitayya ne don mutum yana da abin duniya ka dinga kama ya fi ka a'a mutum banza ma zai iya samu Allah zai iya bashi saboda duniyar ba komai bace shine sai ya ce ya'kul min halbarru wal fajir <clears throat> da mutumin kirki da mutum banza kowa zai iya samun duniya wa innal akhirati ajrun musta'ad sai ce amma lahira ita lahira a bace wacce wanda yake so saya zai ka gane in kana son lahira sai ka tsaya ta ina ta biyayya ga Allah biyayya mai Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana son lahira to abu ne wanda yake wato na sayarwa wanda sai ka siya sai ka bi Allah bayan da za a yi ka ce baka yadda Allah ɗaya ta mai Muhammad manzo Allah ba kuma ka ce wai ka je lahira wai zaka shiga aljanna ba zai yi ba wuta zaka wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura dole sai ka yadda la ilaha illa muhammadu rasulullah sannan sannan zancen aljanna za ta taso sannan bayan da za a yi baka tsaya kan ayyukan kirki na farilla da na nafila kuma ka shiga cikin aljanna ka ce kana son arzikin aljanna ba ba za ka samu amma kai musulmi ne Allah zai iya sa ka cikin gidan aljanna da rahamarsa saboda kana da tauhidi ka yadda da Allah ɗaya ka yadda da manzantaka ta mai Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka shiga aljanna amma in baka yi ayyuka sosai na gari ba in ka shiga cikin gidan aljanna abinda za ka samu to ba zai kai kuma na waɗanda suka yi aiki ba saboda arzikin cikin gidan aljanna ya dogara ne da irin aikin da kai ka yi a duniya kulu washrabu hani'a bima kuntum ta'malun haka za a ce wa 'yan aljanna cikin gidan aljanna ku ci ku sha hankalin ku kwance sakamakon ayyukan da ku gabatar a duniya don haka shi aljanna za ka shiga da rahama amma arzikin cikin gidan ayyukan ayyukanka ne in ka yi ayyuka da yawa to ka samu arziki mai yawa in ayyukan ka ba yawa sai ka yi haƙuri da abinda Allah madaukin sarki ya baka to shine sai shi Shaddad bin Aus yake gaya mana cewa lahira sai kai aiki sai yace alkhairu kulluhu fil janna alheri duk aljanna yake wa sharru kulluhu fin nar sharri kuma gaba ɗayansa a wuta yake shi yasa abin da yake gaya mana nan shine in kana san aljanna to kai kokari ka dinga aikata alkhairi in kana tsoron wuta kai kokari ka nisanci sharri malamai suka ce shi shaddad ibn aus mutum ne wanda yake mai ilimi mutum ne wanda yake kuma mai haƙuri kuma yana ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisan da aka ruwaito daga bakin su su kuma suka ce sun ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kai guda 100 ba shi iya hadisan da aka ji daga bakin sa hadisai ne guda 50 bai kai guda 100 ba shi yasa ana magana sabbai da aka ruwaito hadisai da yawa daga bakin su ba za ka ji sunan shi ba dan shi guda hamsin kawai aka ruwaito daga gare shi to wannan shine shaddad ibn aus abu ya'ala kenan to sannan shi imamun nawawi a sanadin hadisin da ya ce an abi ya'ala shaddad Ibn aus sai ya ce radiyallahu anhu in ka duba littafin haka za ka ga ya ce sai malaman hadisi suka ce yambagi an ya kula radiyallahu anhu ma sun yi wa imam hawi mulahaza ke suka ce abin da ya kamata a ce a nan shi ne mai radiyallahu anhu ma ba radiyallahu anhu ba saboda me saboda shi ma ausu baban shaddadu shi ma sahabi ne ko to da ko baban shi ma sahabi ne sai a ce me radiyallahu anhu ma ba radiyallahu anhu shi shi kadai ba a'a mahaifin nashi ma wanda yake sahabi shi ma a ce mishi radiyallahu anhu to Allah ya sa mu dace abin da yasa suka kawo wannan malaman hadisi saboda su malaman hadisi suna da bambanci da duk sauran wasu malamai su ko mun kankantar abu ba sa bare shi saboda me tsantseni da taka tsantsan akan hadisin manzo Allah kun ga wannan bai shafi ma matanin ba ai sanadi ne amma shi ma sanadin ba za su bashi ba sai su ce a ah, nan ya kamata a ce radiyallahu anhu ma ne ba radiyallahu anhu ba to in ku har a nan za su yi magana to ina ga in al'amarin ya taba matani asalin zancen manzon Allah ba su shiru ba abin da yasa suka zamanto haka kuma saboda me saboda irin alaƙar da take tsakanin hadisi da alƙur'ani alaƙa ce wacce take mai ƙarfin gaske kaman abu guda ɗaya ne wanda ba zai yi ka raba su ba to in ɗaya ya taɓu dole ɗaya zai taɓu shi sa malaman hadisi ba sa sako-sako a wajen abin da ya shafi hadisin Manza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa suka ce yan an ya kula radiyallahu ma, badalan min radiyallahu anhu wannan kenan to sannan inna tabal katabal ihsana ala kulli shay wannan gaban farko kenan na hadisin cewa lallai Allah madaukakin sarki ya farlanta kyautatawa a cikin dukkan komai to idan muka ɗauki kalman farko kataba kataba kaga alluga ko kaga ce kataba ya rubuta to malamai suke cewa shi kataba yana zuwa da ma'anoni masu yawa akwai kataba haƙiƙi akwai majazi akwai alƙadariya kuma duk a ƙur'ani ya zo a haka kataba ta zo a matsayin kataba na haƙiƙa ko kuma na majas ko kuma na alƙadariya shi kataba na haƙiƙa shine kataba na shari'a duk inda aka ce kataba idan ya zo a haƙiƙaninsa to yana nufin shari'a ne cewa Allah ya shar'anta muku yin kaza kamar yadda Allah yake cewa kutiba alaikumus siyam ta wannan shari'a ne Allah ya farlanta muku yin azumi kutiba alaikumul qisasu fil qatla Allah ya farlanta muku yin ramako a cikin waɗanda aka kashe in wani ya kashe wani a kashe shi Allah ya rubuta ya farlanta kataba haqiqiyun kenan ko kuma kataba shar'iyun inna salata kana almu'minina kitaban mawquta nan ma Allah ya farlanta muku ne cewa yin sallah wajibi ne kuma akwai lokutan da Allah ya ce muku ku yi sallah Daka wannan wuraren duk da kataba ta zo ta zo ne a matsayin kataba na shari'i wato kataba na cewa a wato na haƙiƙa cewa Allah ya farlanta mu sannan amma kataba alƙadariya shi ne Allah ya yi amfani da kataba amma yana nufin cewa shi ya ƙaddara wani abu Allah shi ne ya ƙaddara walaƙad katabna fi zaburi min ba'adi zikiri anna larda yurisuha ibadiya ibadiya salihun walaqad katabna fi zaburi ko walaqad katabna fi zaburi to nan katabna ana nufin cewa mun kaddara ne mun kaddara cewa duniya mutanen kirki su za mu gadar musu da duniya to anan kataba ba kana nufin mun shar'anta ba a'a mun kaddara cewa duniyan nan mutanen kirki su za mu gadar musu da ita to wannan haƙiƙiyun da kuma alƙadariya kenan to amma akwai kataba majazi shine in aka ce kataba kawai ana neman ka ne amma ba wai an farlanta cewa wannan ijabi ne na wajabci ba shine me shine kaman irin wannan kataban da aka faɗa a cikin hadisi inna kataba katabal ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta muku kyautatawa a cikin dukkan komai ana so mutum ya kyautata duk abin da zai yi ya zama akwai kyautatawa a cikin wannan abu shine nan da aka ce al-ihsana kyautatawa ala kulli shay'in a bisa dukkan komai menene to kyautatawa malamai sai suka ce kyautatawa ismun jami'un li anwa'il khairi duk wani abu in dai alheri ne to su kyautatawa zai iya hawa kansa in an ce kyautatawa kyautatawa zai iya hawa kan duk wani abu wanda yake akwai alheri a cikinsa an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa mahuwal huwa ihsan ko akhbirni anil ihsan malaika jibrilu kenan ba ni labari game da ihsani kyautatawa sai annabi ya ce mishi an ta'budallah ka annaka tarahu ka wa Allah kamar kana ganin sa a cikin masallaci akwai kyautatawa a kasuwa a shago akwai kyautatawa a cikin gidanka akwai kyautatawa komai akwai kyautatawa idan yanzu in ka shigo masallaci za ka yi ibada ka yi tsakaninka da Allah ka kyautata sallar, ka kyautata alwala ihsani ne in ka tsaya gaban Allah ka yi tamkar ga Allah nan kana kallonsa in ba ka ganinsa ka kaddara zuciyanka cewa eh lalle shi yana ganinka domin yana ganin naka kaga masallaci kenan da zan je kasuwa wajen ka sayan wani abu in taya wane wannan nawa kace dubu goma zan ce ba wani dan isani da za yi ko kaga kenan akwai isani a ciki inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta ihsani a bisa dukkan komai in nace maka ba wani dan ihsani da zaka mun ko ba wani kyautatawa da zaka yi ka san abin da nake nufi ko ma'ana ina so ka dan mun me sauƙi kaɗan mun rage kaga isani ne rage idan kuma ba saya zan yi ba kyauta ka ɗauka ka bani zan iya zuwa an ce wane ne mun ihsani ko kyauta kenan kyautata. don haka shi ihsani ba inda baya nan shi yasa malamai suka fassara shi da cewa shi ihsani ismun jami'un li anwa'il khairi suna ne wanda ya taro duk wani nau'i na kyautatawa to akan ce wannan abin ihsani ba abin da babu ihsani a cikinsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah yana neman mu da duk abin da zamu yi ya zama akwai kyautatawa a cikinsa akwai wani da ake ce mishi Abu Sulaiman ad-Darrani aka ce ya hau jaki yana kan jakin sai yana dukan jakin ya zuba wa jakin bulala ya ƙara wa jakin bulala har sau biyu sai manzo Allah ya kalle shi da ya kalle shi sai ya ce mishi ya aba sulaiman alqisasu yau malƙiya.' ya daki jakin shi yana kan jakin ne ba ya dake shi ya ƙara dukan shi ya mishi bulala biyu da annabi ya kalle sai ya ce mishi alqisasu yau malƙiya. ran tashin kiyama akwai ramuwa ba kai ne hankali ka cuci mara hankali ba ko mara hankali ne ya cuci mara hankali ran kiyama akwai kisasi akwai ramuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi cewa ranar kiyama kafin a zo a ce za a yi wa mutane da aljanu hisabi za a fara da dabbobi ne annabi ya ce akuya mai kaho, da ta je ta tunkuri mara kaho, allah zai mayar wa mara kahon kahon. kuma ya ba ta dama ta min ta rama wancan tunkurin da wancan ta mata sai an yi wannan duka duk awaki da tumaki ko shanu masu ƙaho da suka cuci marasa ƙaho a duniya a ran kiyama sai duk sai sun rama idan suka rama sai Allah ya ce to dukkan ku ku zama ƙasa in suka zama ƙasa an gama da su kenan mun kuma duk ba muna kallo sannan sai a dawo kanmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un oh. shine suratul amma ko me ma ayat take cewa eh wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba saboda a idan sa ya ga su dabbobi an musu wannan tarama wannan tarama Allah ya ce ku zama ƙasa to shi kuma an dawo kan mutane shi maganan zama ƙasa ba ta taso ba Allah bai yi ka dan ran kiyama ya mai da kai ka zama ƙasa ba Allah yi ka ne saboda daji guda biyu bayan an koma kiyama ko dai ka shiga wuta ko ka shiga aljanna da haka in ka yi aikin kirki to za a yi hisabi a yi hukunci shi nan, sai ka shiga aljanna in ba ka yi ba shi nan sai ka koma sai ka shiga cikin gidan wuta da haka shi da ya zane dabba annabi ya kalle shi ya ce mishi alkisasu yau malkiyama akwai ramuwa ranar tashin kiyama fa in shi ta fa aktir in ka ga dama ka ta dukanta ba damuwa in bulala dubu ma za ka mata in ka ga dama ka tai mata wa in shi ta fa a kalle in ka ga dama kuma ka rage saboda me gwargwadon bulalan da ka mata a nan gwargwadon wanda za a maka a ina a kiyama shi yasa in ka ga dama ka mata da yawa in ka ga dama ka mata kaɗan amma sai ga mutum ba shi da kan gado wai saboda dabba ne ko sai ta dukanta ta yi abin duka ba ta yi abin duka ba saboda ba ta da bakin da za ta yi ihu ko ba ta da bakin da za ta ce ka bari ko kuma dan Allah ya hore ka a kanta ya sar yana sarrafa maka ita ba za ta juyo ta dawo kanka ba sai ka ta dukan ta kawai yadda ka ga dama to Allah da ya halicce ta yana kaunanta kuma yana kallon ka kuma ya ce ran kiyama akwai isasi shi yasa an ka ga dama ka ta duka an ka ga dama ka bari Allah yana nan yana lissafe da duka nawa kai mata Shi ne shi wannan mutumin yace fa azhara li annal ihsana fi kulli shay annabi yana gaya mun haka cewa akwai kisasi tashin kiyama daga nan sai na fahimci cewa ashe shi kyautatawa ba a cikin komai akwai shi komai ma ana so ka kyautata da ka ɗauka cewa wai tunda dabba ce shi kenan sai ka ta dukanta yanda ranka ya so shi kenan kuma ka sha baka sha ba ana nan ana lissafa bilala nawa ka mata babu gaira babu dalili kuma ran kiyama sai an rama mata malamai suka ce yan bagin insanu alal ins wal jamadat wal nabatat mutum ne ka kyautata mishi in anna la raji'un nam nasami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ihsan din nan da aka yi magana aka ce in mutum ne ka kyautata mishi in tsiri ne ma ka kyautata mata idan sandararrun abubuwa ne ka kyautata musu ko dutse ne wanda yake kofar gidanka ba gaira babu dalili ba a yadda ka cutar da shi ba don haka komai ana so ka kyautata mishi na'am ana anzu na'am aka ce da farko idan muka ɗauki ihsani zuwa ga mutane da aka ce a kyautata wa mutum to mutum na farko da ake so ka kyautata min shine kai karan kanka al ihsani ila nafs kai wa kanka ihsani da farko menene kai wa kanka ihsani Allah ya ridha mawaridas su'i kar ka dauki kanka ka kai kanka wuri wanda yake mummuna wala yazlimuha bi ma'asiyatin kar ka cuci kanka ta wajen saba Allah idan kana saba Allah ka cuci kanka da kanka ba ka yi wa kanka isani ba wala tsiyo hafi kulli ma turidu kuma kar ka yi wa zuciyarka biyayya cikin duk abin da zuciyar naka take so idan kai haka ka yi wa kanka isani ba a cewa duk abin da ranka yake so kai za ka biye wa ran to ba ka yi wa ranka isani ba wajibi ne ka yi wa kanka ihsani wajen kar ka ɗauki kanka ka kai kanka wuri wanda yake na saɓan Allah sannan kar ka zalunci kanka wajen wa Allah madaukakin sarki domin me kaga da gangan jikinka da ranka ranar tashin kiyama kowa zai yi kokari ya kubutar da kanshi gabarin azabar Allah rai zai ce Allah ni lafiya na kalau ni ba mai saban ka bane da ka dauke ni ka sa ni a cikin gangan jikin nan to gangan jikin ne yake ɗauka na ya tafi da ni inda za a saba maka da haka Allah in zaka yi azaba ni ka cire ni gangan jiki a je a azabtar da shi sai gangan jiki ya ce ya Allah ni da ka halicce ni a sandare nake ba zan iya ɗaukan kaina daga cikin masallacin nan in kai kaina koban masallaci ba sai da ka ɗauko rai kasa a cikin jikina sannan na iya motsi har na iya tafiya wajen saɓon Allah shi yasa Allah in za ka yi azaba ka cire rai ka mishi azaba shi shi kaɗai amma banda ni sai Allah ya ce a'a ai tsakaninku ku biyu kaman makawo ne da gurgu su je satan wani abu a bishiya shi makawo baya ganin bishiyar baya ganin inda 'ya'yan itacen suke gurgu kuma ba zai iya hawaya ya tsinka ba sai makawo ya goyi gurgu ya tsora shi a wuya gurgu ya tsinko in mai gona ya zo eh dukansu barayi ne da haka Allah sai ya ce da ran da gangan jikin duk za su je wuta to kaga idan kana ɗaukar gangan jikinka da ranka kana kaiwa wajen saɓon Allah ba ka yi wa kanka insani ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya rubuta muku insani a cikin dukkan kome ka kyautata wa mutum ka kyautata wa dabba ka kyautata wa sandararin abubuwa ka kyautata musu karka cuce su amma abu na farko da ake so ka so ma kyautatawa shine ka kyautata wa kanka ka kyautata wa mala'iku al'ihisan ihsan ilal mala'ika malamai suka ce musamman mala'iku da suke tare da kai kullum na dama da na hagu wanda suke rubuta abinda ka aikata mai kyau da abinda ka aikata mara kyau in kai mai kyau su rubuta maka lada goma in kai mara kyau su rubuta maka zunubi guda ɗaya aka ce idan kana saɓan Allah to kana cutar da mala'iku waɗannan mala'ikun da kake suke tare da kai suke rubuta waɗannan abubuwan zunubi da kake yana cutar da su to ana so ka kyautata musu wajen nisantan wato aikata zunubi saboda su ba sa son zunubin zunubin yana cutar da su shi yasa aka ce idan ka aikata abu mai kyau kana yin abu mai kyau shi na dama kawai sai rubuta maka lada goma saboda haka Allah ya umurce shi man ja bil hasanati falahu asharu amsalha sai rubuta maka goma amma idan kai zunubi to shi na hagu ba zai rubuta ba sai ya gaya wa na dama ya ce kaga ya aikata kaza sai na dama ya ce to kar ka rubuta sai in ya kai kamar sa'a goma bai tuwa ba in ka kai sa'a goma baka tuwa ba sai ya ce mishi ai baka tuwa ba sai ya ce rubuta mishi zunubi daya Allah ya kashe shi mu huta duk lokacin da ka yi zunubi kuma baka tuba ba to an addu'an da mala'ika yake kenan sai ce rubuta mishi zunubi ɗaya Allah ya kashe shi mu huta saboda rubuta zunubin babbar damuwa ne su aurensu su rubuta cewa wai an saba wa Allah Allah ya ce a yi an Allah ya ce kar a yi kuma an yi to shi mala'ika a wurin shi rubuta wannan zunubin ba ƙaramin tashin hankali ba shi yasa idan kana aikata zunubi to su mala'ikun suna cikin tashin hankali shi yasa sai su ce rubuta mishi zunubi ɗaya Allah ya kashe shi mu huta shi yasa malamai suka ce idan ka ga mutum yana saɓan Allah kuma ya yi tsawon kwana to istidraji ne Allah yana so ka zamanto daga cikin jigajigai ne a cikin jahannama wanda mala'iku za su ji daɗin duka da kyau shi yasa kake saɓan Allah kuma sai yi nisan kwana amma Allah baya baya ka da irin wannan in kana yawan saɓan Allah sai ga kayi gajeren kwana sai ka mutu kawai saboda addu'an da mala'ika yake kullum cewa Allah kashe ka su huta to Allah sai ka karɓi addu'an sai ka ka mutu da wuri to ka ko mutuwa da wuri ne ai ba so kake ko ba ga yawwa ko za ka mutu ka tafi aljanna ka fi so ka ɗan taɓa duniyar ku eh ai gaskiya ne saboda me ba wani mutum wanda wai saboda biyayyarsa ga Allah yanzu za ka zo ka ce tafi lahira a ce eh, bismillah ba zai yi ba inda akwai wanda za su yi haka da annabawan Allah ne amma yaya mala'ikan mutuwa suka yi da annabawa eh annaba da suka gabata tun daga kan annabi Adam har aka zo kansu annabi Ibrahim annabi Musa da sauransu annabi dauda duk lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo musu ba sa ansa kai tsaye annabi dauda an zo za a dauke shi dama su abinda Allah ya wa annabawa kenan in za su lokacin mutuwansu yayi to sai an zo an sanar da su su ba kamar mu bane mu ba sanarwa sai dai kawai kaga ka mutu amma su annabawa Allah yana aiko mala'ika a sanar da su cewa kwanan ku ba ya ƙare yaya kuke gani annabi dauda mala'ikan mutuwa ya zo ya ce to Allah ya ce in gaya maka cewa kwanan ka fa ya ƙare shekarunka guda sun cika sai ce a ani ina da saura shekara ɗari Allah ya bani yanzu saura mun arba'in astaghfirullah afwan annabi adam ne annabi adam ne Allah ya ba shekara dubu da ya kalli zuriyar shi sai ga wata zuriya wata tana haske ce Allah waye wancan a ƴaƴana sai ce wani bawo mu ne annabi dauda shekara nawa ka bashi ya Allah a duniya Allah ya ce shekara 60 sai annabi adam ya ce Allah a cikin nawa dubu na ƙara mishi 40 ya shekara 100 a duniya shi kenan annabi adam da ya ɗari tara da sittin da mala'ikan mutuwa ya zo sai annabi adam ya ce a ni saura min shekara arba'in shekara dubu allah ya bani sai aka ce a to kai ka manta ba kai ne gaji a ɗibi arba'in a ba ɗanka annabi daudawa sai ce kai haka ne ba an yi haka ba na manta ka gani kenan a lokacin da ya shekara ɗari tara da sittin duniyan ba ta ishe shi ba ko annabin Allah ba to ina gare ka kai duk wani aikin kirkin ka mutuwa ba ta zo yanzu yanzu ka ce wai bismillah ka gani dan haka idan mutum yana aikata safan Allah to addu'an da mala'ika yake shine Allah ka kashe shi mu huta shi yasa aka ce to kayi wa mala'ikun ihsani wajen nisantan safan Allah sannan ka yi wa annabi ihsani shine ka imani da abin da ya zo maka da shi kuma ka yi aiki da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wahalan da bai sha ba wajen karɓan wahayi da isar maka da sabon ubangiji to sai kai mishi isani wajen kai imani da abin da ya zo maka da shi sannan kuma kai aiki da abin da ya zo maka da shi kai isani a cikin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yana cewa inna sanulqi alayka qawlan saqila za mu saukar maka da magana wacce take mai nauyin gaske nana Aisha tana cewa duk lokacin da aka zo za a yi wa annabi wahayi idan dalili yayi wani bangaren jikinsa na jikina to nakan sha wahala kafin a gama mishi wahayi tace wata rana kafansa yana kusa da kafa cinyata kafansa na dan taba cinyata sai ana mishi wahayi sai na ji kaman kashin cinyata za ta tsage saboda nauyin saukan alkur'ani shi yasa annabin ana mishi wahayi kafin a gama wahayin sai kaga ya jike sharaf da zuba saboda nauyin ƙur'ani da Allah yake saukan mishi a haka yake karɓa, kuma ya dau nauyin isar maka da sakon kai kuma ga sakon ya zo maka kai kuma kai wurgi da shi a bayan bayanka ko dai ka ƙi imani ko dai ka ƙi aiki da shi ba ka yi ihsani cikin sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ihsani wa dabbobi wa minhu almu'zi hatta dabbobi da suke masu cutarwa to kai musu ihsani idan dalili yayi zaka kashe su to karka musu kisan wulakanci kamar maciji kamar kunama kamar bera kamar tsaka wanda duk Allah ya halatta cewa a kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko a harami ka bera a kashe ko a harami kaga tsaka a kashe to amma idan za a kashe su to ba a yadda kuma a yi musu kisan wulaƙanci ba me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha katabal ihsana ala kulli shay' Allah ya rubuta kyautatawa a bisa dukkan komai halatta kashe su da aka yi bai kore kyautata musu da aka ce ba don haka in za a kashe su kar a kashe su da yunwa in za a kashe su kar a kashe su da kishin ruwa idan za a kashe su kar a kashe su wajen daddatsa gaɓoɓinsu har su mutu in kai haka ba ka yi mai kyau ba kuma Allah bai yadda da wannan ba Allah ya ce ka kashe maciji ko ka kashe ɓera sai ka kama ɓera ka cire mishi kafan baya an jima ka cire mishi kafan gaba an jima ka cire mishi in kai haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man musila bi ruhin thumma lam yatub musila Allah bihi yawmal qiyamah duk wanda ya wani musula ka daddatsa mutum da ransa ranki kuma baka tuba ba annabi ya ce in ka mutu ran kiyama Allah sai ya daddatsa ka haka annabi ya ce mutu da ransa ka daddatsa shi kamar yadda kafiran maka suka yi wa kubai suka dinga daddatsa suka dinga yankan namansa ɗaya bayan ɗaya wai saboda ya musu ba daɗi a yakin badar suka kama shi suna daddatsa shi gunduwa gunduwa ba su kashe shi kawai ya huta ba sai wannan ya sari kamar nan sai wani ya zo ya kwashe naman cinya wani ya yanke kunnensa da haka suka kashe kubai amma da suka tambaye suka ce mishi yanzu kana jin daɗi abin nan da muke maka muhammadu yana madina yana zaune yana hutawa? eh da ya tashi ba su an sama da waka ya mayar musu don su san ba a cikin damuwa yake ba an kaji mutu yana waka ba da ba a cikin damuwa ko a in kaga mutu yana waka ba a damuwa yake ba suna yankan shi gaba-gaba da suka tambaye suka ce kana jin daɗi irin wannan abin da muke maka amma muhammadu yana madina yana zaune yana jin daɗi da ya tashi ba da hansa sai ya rera waka ya ce wa lastu ubalihi na uktul muslima ala ayi jambin kana lillahi masarai ya ce wallahi ni dai tun da a musulmi za a kashe ni ni ban da wata damu haka ya ce ya ce tun da ni a musulmi za a kashe ni ina musulmi wallahi ni ban da damuwa kuma duk irin yadda zan mutu ko in mutu da an soke da wuka ko in mutu da an sare wuya na ko in mutu da an guggutsire gaɓoɓi na ɗaya bayan ɗaya duk wurin Allah zan yi. da haka ku ci gaba fa karku da mu haji ba haji mazaje ke <laughs> akwai wani malami na taɓa ganin shi a wajen karatun nan a nan malami ne sosai amma dalili ne ya yi baya magarin na yanzu malami ne sosai wata nan ya taɓa zuwa wajen karatun nan na gan shi amma da a nan garin yake lokacin da ake ɗan rikicin tija-tija din nan da muka haɗa shi ya ce kai gaskiya dole a jinjina wa sahabbai fa <laughs> na ce me ya faru mala ya ce wai ai lokacin da ake dan tija-tija nan mutanen sun hauro musu shi kenan sai suna suka je irin ba su kare anguwansu sai wani sai wani kafuri da dutse da ya wurgo dutse da ya same shi a nan wai sai ji hannunsa gaba ɗaya ya mutu wai da ya ji hannunsa ya mutu sai ya fita daga cikin mutane wai da ya zauna tukuna sai da ya huta to shi kuma sai tunani ah wannan ba dutse kawai aka jefe shi a hannu ba to wai su sahabban nan suya suke ne a sari mutum Ka ji an ce an yi wa mutum tsara saba'in suka kaza amma ko gezo bai yi ba yana daɗa kutsa ciki ne ma yana daɗa yana dada ɗaukaka kalmar Allah madaukin sarki shi ne wai shi da sai wannan tunanin ya ce kai sabon na ma dole a jijjina musu ba sai na ce kaga Allah ya nuna maka aya abin nan a aikace kenan a aikace Allah madaukin sarki ya samu dace to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya daddatsa mai rai ka daddatsa mai rai baka tuba ba ran kiyama Allah sai ya daddatsa ka Allah iya mana ina samarin musarrakan daddatsawa zan daddatsa ka har wani alfari yake yi ma shi zai daddatsa mutum wallahi ka tuba in ba haka ba ka daddatsa mutane ran kiyama Allah shine zai daddatsa ka da kanshi Allah kiyaye amin hadisin ya ci gaba ya ce wa iza qataltum fa ahsinul qitlata in za ku yi kisa ku kyautata kisa idan mutum ya aikata abin da ya cancanci a kashe shi to an zo za a kashe shi to a kyautata kisa a baya mun karanta hadisi da ya nuna mana waɗanda suka cancanci a kashe su la ya yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda salasi aka ce sayyibu zani go annafsu bin nafsi kuma sannan wa tariku lidini to wanda aka ce a kyautata kisan sa shine kaman mazinaci wanda ya taba aure kuma yi zina to kaga hukuncin kisa ya kama shi za a jefe shi in an zo a kyautata mutumin da ya fita daga addini ya zama ya rabu da al'umma wannan shi ma ya cancanci kisa in za a kashe shi a kyautata kisa kar a yi mishi kisan wulakanci amma banda wanda shi kisasi za a yi mishi kisasi mutumin da ya kashe wani sai shi ma za a kashe shi to wannan hukuncin ba hawa kan shi saboda me saboda shi za a kashe shi ne da irin abin da ya kashe wanda ya kashe irin kisan da kai wa mutum irin kisan za a maka in ka mishi kisan wulakanci ko kisan azabtarwa to kai ma irin wannan kisan za a maka zancan ba a hasinul kitilata to kai ta sauka a kanka saboda kai me za a maka za a maka kisasi ne ramuwa za a maka me yasa malamai suka ce kai ba za a yi maganan fa'asinul kitilata ba saboda akwai hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi sallam aka ce akwai wani bayahude da ya je samu wata yarinya sai ya kwantar da ita a ƙasa akan dutse ya tsakko wani ƙaton dutse kawai sai ya rotsa masa aka sai ya kashe ta da aka zo za a mishi kisasi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce irin kisan da ya yi wa wannan yarinya shi ma irin wannan kisan za a mishi da aka kaga shi magana a kyauta ta kisa akan shi ta sauka irin yanda ya haka za a mishi saboda me saboda kisasi ne sannan idan aka samu wani abu wanda yake mai cutarwa wanda bayan da ka iya ma ka kyautata kisan a kan shi to na aka ce za a iya kashe shi da irin hanyar da aka ga za a iya kashe shi kamar mahaukacin kare ne mai cizo in ya ciji mutum shi kenan an samu damuwa so ana so a kashe kara to sai aka ce to shi a hasunul kitila ta da shi shi kawai za ku duba ku ga ya za ku yi ku kashe shi ne idan aje a kama shi a buge shi ba zai yiwu ba amma za a iya wurga mishi wani guba ya ce ya mutu malamai suka ce ya halatta saboda kun ce sai kun kama shi ƙarshen tagarin kama shi ya je ciji wani ko ba haka ba saboda kana ƙoƙarin kai ahsinul itilata ya je ciji wani sai malamai suka ce ban da shi shi kare mai cizo ya riga ya zautu to hanyar da za ku bi ku kashe shi wannan musulunci ya ya kyale muku sai ku kashe shi don haka idan mutum ya kashe mutum kamar yanzu wanda ya zo ya sa dutse ya fasa kan mutum ya kashe shi in an zo za a yi mishi kisasi shi ma haka za a mishi don haka kar a zo za a yi wai ku ce za ku ji tausayinsa ko a wannan kau da kai ake yi a mishi kisasi don gobe kar wani ya sake ƙur'ani yana cewa wala ta'khus ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم billahi, wal واليوم الآخر da haka idan za ku musu irin wannan hukuncin zancen tausayi babu kau da kai za ku yi kawai ku mishi yanda shi ya yi don hakan ya zama wa'azi gobe kar wani ya sake sannan kalma ta gaba wai za zabahatun fa'asinu hata idan za ku yi yanka ku kyautata yankan bi kulli ma yakunu fihi al-ihsan duk abin da yake akwai kyautata a ciki in za a yanka dabba rago ne za a yanka ko akuya shataniya ne ko raƙumi to ku kyautata yankan duk abin da zai zama akwai kyautata a ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi wada huwa alal ardi ka zo zaka yanka rago wajen kwantar da ita a ƙasa ka tabbatar ka mata tare da kyautatawa ba wai a ɗaura go a buga shi da ƙasa saboda wai za a yanka Ba yi ba annabi yace ku kyautata yanda za ku kayar da ita ɗin ma ku kayar da ita cikin sauƙi a hankali sannan idan za ku yi yankan ku samo wato abin nan wuka wanda yake mai kaifi saboda me saboda wuka mai kaifi shine zai saurin yanke jijiyoyin da makogoran sai ta yi saurin mutuwa amma ba a zo wuka ba kaifi ana ta gigarawa gigar gigar gigar dabba tana ta shan wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan sannan za a yi yankan a tabbatar an bi hanyoyi na shari'a wanda musulunci ya ce a bi wajen yanka wanda zai yankan kuma ya zama yana da ahalliyan yankan ya cancanci ya yanka ya yi bismillah sannan ya yanka da wuka ko kuma dukkan wani abu wanda yake mai kaifi amma banda farce banda kuma kashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana ba a yanka da farce ba a yanka da kashi amma duk wani abu wanda yake mai kaifi wanda zai iya zubar da jini to musulunci ya halatta in za a yi yanka a yi yanka da shi kullu ma an harar dama wa zakara smullahi alaihi fakul wa zukira smullahi alaihi fakul duk abin da zai zubar da jini kuma aka ambaci sunan Allah kafin a yanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku iya cin wannan abun sannan abu na ƙarshe annabi yace wal yuhidda ahadukum shafratahu idan za ka yi yanka ka wasa wukan wannan umarni ne daga manzala sallallahu alaihi wasallam cewa in za ka yi yanka ka tabbatar ka wasa wukan hatta ta kunu ƙawiya lilƙatsi wukar ta zama tana da ƙarfi wajen yanke wato makogoron da kuma jijiyoyi kar ka zo kana yanka wukan kuma ba kaifi dabbar ta sha wuya sannan ƙa'ida wala yuhaddu shafarata amamaha kar ka zo za ka yanka dabba kuma wani a gabanta za ka zo wai kana wasa wuka la haula wala quwwata ba tausayi ba imani a zuciyar ai ko da take ba ta da hankali in ta kana wasa wuka ta san me za a yi ka gani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan in za ka wasa wuka in za ka yanka dabbar anan sai ka je can ka wasa wuka ko tun kan a kawo ta ka riga ka wasa wuka wuka ya wasu da kan an kwantar da ita kawai sai dai yanka amma ba wai a zo a gabanta ana wasa wuka ba a'a malami suka ce li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam amara yayi umarni, an tuhadda shafarata a wasa wuka wa an tuwara anil bahaim amma in ana wasa wukan a boye wasa wukan gabarin dabbobi kad dabbobi su dinga gani a lokacin da za a wasa wuka don yanka su kar a yi a gabansu kar su gani musulunci ya hana in za a kayar da su a yi da su a yi musu a hankali in za a ja su zuwa wajen yankan a yi a hankali kar a yi musu na wulaƙanci ka je ka ga yadda ake yi wa dabbobi sai wani mutum ya kamo kamar akuyoyi guda goma ya sa musu igiya a wuya yana jan su ki a ƙasa a ƙasa ma za ga ana jan wasu ba ruwansu wata kuma an shaƙe ta saboda tana cikin matsatsin 'yan uwanta igiya ya shaƙe ta ba abinda ya shafe shi kuma musulmi ne in ka ce mishi a kyautata zai ce maka za a bi ta irin wannan fa ayyukan ba za su gudana ba haka zai ce maka ko kuma a dinga ɗaukansu da fata ana jefawa a moto da fatan bayansu za a ɗauka sai a gurga a moto annabi ya ce inna Allah katabal ihsana ala kulli shay' idan ka ce in aka bi ta yadda hadisi ya faɗa aiki ba zai gudana ba to in ko ana saba wa manzon Allah kuma ba za a ga yadda ya kamata ƙa'ida ke za ka ta amma ba ci gaba saboda kai kana ganin saba wa manzon Allah shine zai sa ka ci gaba to to kuma ba za ka ci gaba ba ke sa ga ka bi a hankali kuma wannan ba a wajen masu dabbobi kawai ba ba a ko'ina ihsani a cikin dukkan kome Allah yana sai da haka kome kake yi sana'anka to ya zama akwai kyautatawa a cikin wannan sana'an Allah madaukin sarki zai sa maka albarka shine manzo Allah karshe yace wal yurih dhabihatahu in kai haka zaka hutar da abin ka. sai malamai suka ce wala yuksar unquha qabla an tamuta kar dabba bata mutu ba a karya wuyan karya wuyan azaba ne an yanka ta ba ta gama mutuwa ba kuma sai a karya wuyar. to manzo Allah ya hana dan haka duk waɗannan abubuwa abubuwa ne da ya kamata mu lura da su a cikin ayyukanmu na ibadu ayyukanmu na yau da gobe ya zama akwai kyautatawa a ciki shine malamai suke cewa hatta a wajen ladabtarwa ɗanka ne za ladabtar da shi ko ɗalibinka ne za ka ladabtar da shi fa ahsin at-ta'adi ka kyautata wannan ladabtarwa aka ce akwai malami shi malamin da ya karanta wannan hadisi ya ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da tausayi a cikin al'amuransa hatta wanda za a kashe shi ya nuna a tausaya mishi kar a cutar da shi dabbar da Allah ya halatta mana ya ce mu yanka mu ci daga naman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyautata mata a ji tausayinta da ya karanta sai yace salamun alaika ya rasulallah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya manzan Allah ya nabiyar rahama ya annabin rahama wa rasular salam manzo na aminci zara'atar ra'afata wal muhabbata fil annabi ka shuka tausayi da kaunan juna a cikin zuciyoyinmu domin me duk wanda zai aiki da faɗin manzo Allah to ba zai zama kuma mai bushashen zuciya ba in dai za ka yi aiki da abin da annabi ya faɗa maciji an ce za ka kashe karkai masa kisan wulaƙanci to za ka yanka akuya kaga za ka ji tausayinka to in ko wannan tausayin ya shiga cikin zuciyanka to haƙiƙa annabi ya shuka tausayi da ƙauna a cikin zuciyanka ya ce wa da autana ilar rahamatu wata samu annabi ka kiranye mu zuwa ga abin da yake tausayi to don haka wannan ba wani abin mamaki ba ne domin me Allah ya riga ya faɗa cikin alkur'ani cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai mai rahama mai tausayi ga duniya baki ɗaya. sannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zama mana damuwa to wannan abin yana ɗagawa annabi hankali saboda me saboda shi mai tausayi ne mai jin kai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anantum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ka gani azizun alaihi ma anantum duk abin da zai dame ku to yana dagawa annabi hankali shi kuma mai tausayi ne da jin kai ga mu'minai wannan siffa ce wacce Allah madaukakin sarki ya riga ya bashi don haka wannan siffofin ne kuma yake karantar da mu yake ƙoƙarin mu ma mu karantu da waɗannan siffofin mu ma mu dinga aikatawa kamar yadda shi ma ya aikata shine jin tausayi tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya kai waye akan dabbobi ko mutane ba komai ma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin tausayin ya ji tausayin dabba ragumi ya kawo ƙara wajen shi kuma annabi ya kwata wa raƙumi yancinsa tsuntsuwa ta kawo kuka wajensa kuma ya kwata wa tsuntsuwa haƙƙinta kaga wannan dabbobi kenan an mishi mumbari da yana hawa kan kututtire ya zo ya wuce kututtiren zai je hau mumbari kututtire ya kama kuka ya dawo ya rungume shi sandararren hauwa ba mutum ba ba dabba ba sandararren abu kututturan bishiya annabi yana jin tausayinsa ya rungume shi ya ce menene damuwanka sahabai suka ce lokacin da gutunan dabinan ne a eh, yake kuka kowa duk wanda yake cikin masallacin ya ji nishinsa annabi ya ce me ya damuwanka ya ce shi kenan ni daga yau nawa ta kare da kana hawa kai na ka yi hudu ba yau an maka mun bari shi kenan ni yau shi kenan sai annabi ya ce ka kwantar da hankalinka amma ga zaɓi biyu zan je in shuka ka a gona sai ka sake tsirowa ka dinga ƴaƴa ana tsinkana ci ko in tona kabari in binne ka ka tsiro aljanna wanne kake so ka ji ba eh sallallahu alaihi wasallam ai kai ma ka san wanda zai zaba ko haka kawai sai sai annabi binne ni kawai binne ni tsira aljanna kaga irin tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani to irin haka abinda ake so mu mu yi koyi kenan mu yi kokari mu yi koyi ka zama mai tausayi ba wai dan saboda dabba ce ka dinga cutar da ita kana wulakanta ta ba gaira ba dalili ba arrahimuna yarhamuhumur rahma masu tausayi ubangiji mai rahama zai ji tausayin su idan ka zama mutum mai tausayi to Allah madaukakin sarki zai tausaya maka idan ka zama mutum mai kyautatawa kamar yadda annabi yake cewa in Allah ka tabal ihsana fi kulli shay komai Allah yana so ya zama akwai kyautata a ciki idan ka zama mutum mai kyautatawa idan Allah ya saka a cikin gidan aljanna to zai maka ƙari akan ƙari ƙari akan ƙari na falalan da zai baka a cikin gidan aljanna lillazina ahsanul husna wa ziyada abinda qur'ani ya faɗa kenan duk wanda suka zama manto masu isani masu kyautatawa ranar tashin kiyama alhusna zan ba su kyakkyawa wa ziyada sannan zan ƙara musu Allah madaukin sarki ya bamu mai kyau ya bamu ikon aikata mai kyau kuma ya bamu mai kyau da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana na wannan yana tambaya ne ya ce mutum ne ya taɓa aure bayan ya auri matar kuma sai suka rabu da matar sannan kuma sai aka kama shi yana zina da matar aure menene hukuncinsu baki ɗaya to annan kalmar da shi mai tambaya faɗa ya ce aka kama su inda an kama su da cikakkun shaidun da musulunci ya faɗa mutum hudu su gansu kamar yadda hausa suke faɗa turmi da taɓarya inda dai aka kama su da wannan cikakkun shaidu kuma shaidun gabaki ɗaya su hudu suka tabbatar da haka to dukkansu rajamu ne haukansu a cikin musulunci saboda mai hadisi na muka karanta da aka ce asayibu azzani bazawarin da yi zina shi bazawari ne ya taɓa aure ita kuma ga auren ma a kanta Shi shikenan rajamu ya kama su duka kashe su za a yi wallahu alam eh eh, eh shi ba ruwan ruwansa shi mai mata ba ba ruwansa eh ya zai mana tana jigo shi malam shi mai mata matarsa ta riga ta saba wa shari'a kuma shari'a ta yanke mata hukuncin kisa da haka shi sai haƙuri a lahira za ta tafi eh? a ah, hukunci yana hannun hukuma a wancan hadisi ma da muka karanta ko hukuma su ne ba wai mutane ga magari ba ne hukuma ne za su yanzarta musu da hukunci kai malam idan mijin ne ya gani da kansa ka gane in shi ya gani da kansa to a nan shi mijin ya gani da kansa akwai hukunci guda biyu in iya kawo shaidu ba ka gane to zai iya ba in yana so tabbas ya tabbatar da cewa ta yi zina a gaban alkali sai su yi abin da ake kira li'ani Shi ne rantse so hudu cewa ta yi zina ita kuma ta rantse so hudu cewa ba ta yi ba ƙarya yake mata sai su rabu shi kenan kowa ya rantse sai kowa ya kama gaban shi ba aure a tsakanin su har abada amma in ya ganta sai ga shi yana son matarsa ba zai iya kawo shaidu hudu ba sannan kuma shi ba zai je yin li'ani don su rabu ba sai kyale ta kawai mata nasiha ya ce wance ki ji tsoron Allah shi kenan sai su gaba da zaman su ita kuma zai ta yi istighfari na zunubin da ta aikata shi kenan Na? eh in ya wannan bai halarta ba wannan bai halarta ba musamman a wannan zamanin ƙwarai na eh ya ce ne ya je ya ɗauke su a hansa sai na ce wannan bai halarta ba musamman a zamanin mu ne ƙwarai eh mun wannan bai halarta saboda me idan ya ɗauka a hansa duk wanda zai gani ya ga hoto ne bai je ya gan su ba su din ne ma tabbas ba su bane Allah a'lam da haka ba wanda zai iya tabbatar da wannan cewa lalle su ne saboda yanayin duniyar da duniya ta zama a yau yawa idan an ce an ba da wannan ƙoban to kowa ma za a iya cewa an gaishe shi yanayi na to na na shi kenan dama abinda Allah yake so kenan idan mutum bai ai ko da ma sun taba auren sai suka ji wa'azi ko ba su taba aure ba sun aikata zina sai suka ji wa'azi sai suka je suna ta istighfari suna shikenan magana ta kare abinda Allah yake so kenan hadisi yana cewa manubutiliya bi hadhihi alqasurat tafi. duk wanda Allah ya jarabce shi da wasu kazanta guda biyu to ya rufa wa kansa asiri mutumin da Allah ya jarabce shi ya taba yin zina amma ba a kama shi ba annabi ya ce ka rufa wa kanka asiri kar ka zo ka ce ai ka za ka a'a kar ka faɗa ka je kawai daga kai sai Allah ka ta istighfari in matar ne ma ta je ta ta istighfari shikenan Allah zai yafe mata aka ce at-taibu min adh-dhanbi la zamba lahu wanda ya tuba daga zunubi da shi da wanda bai taba yi ba duk in an je lahira ba za ka ga wannan zunubin ba saboda ka tuba Allah ya yafe maka ko a cikin takardar aikinka ba za ka ga wannan zunubin ba saboda Allah ya ya yafe maka abin da ake so kenan idan mutum yanzu ko ya taba shan giya ko ya taba zina idan ya je yana gaya wa wani sai Allah ya ce mishi wane ya zan kwana ina rufa maka asiri kai kuma ka wayi gari kana tona maka asiri idan ina so mutane su san kai mazinaci ne lokacin da kake sai in sa a kama amma ni ba na so mutane su san cewa kai mutum banza ne na rufa maka asiri yanzu gari ya waye kuma ka zo kuni kana tona nan dan haka idan mutum ya aikata wani al'amarin zunubi kuma Allah ya rufa mishi asiri to shi ma ya rufa wa kansa asiri kar ya ga kowa Allah da ya ce maka yi, wurin shi zaka koma sa ta addu'a kana istighfari kana tuba Allah zai yafe maka shi ke kenan magana ta abin da muke daidai Allah ba mu lada da muke kuskura da gafar dama sauran da su sauran da da